tamboyi sai mu cika ta ɗaya kasar da shi bismillah alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بلسان yi. يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun walima a cikin garin Hong da dan uwa Malam Sani Bamanga insha Allah za mu tsora daga inda muka tsaya mun yi bayani a baya akan mahimmancin tsarin aure da fa'idodin da ke cikin wato yin aure biyu ko uku ko hudu yanzu kuma za mu yi magana akan abin da wannan ƙarin auren yake haifarwa wato shine kishi e, wato kishi idan ka aure mace sama da ɗaya tabba za ka ga kishi kuma shi kishin nan ɗabi'a ce ta mace haka Allah halitta ta jiki ba ka isa ka cire mata ba domin da ana iya cirewa da manzalar ta suma ya cirewa ummu salama ya cirewa ummu salama ya kuma za a samu matar da ba ta da kishi to su Aisha da sauran matan manzalar sama ya kamata ake ba su da kishi amma kuma duk suna da shi lokacin da manzalar sama zai aure ummu salama ita yana son zai aure ta don da mijin ta yi rasu abu abu salama sai ta yi addu'an da manzala sama ya ce a yi idan kai wani asara Allah zai mai maka wanda ya fi shi اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فإنا لا وإنا راجعون قولك يلا أمير مكما في الخير إذا تتتوني زوا دان سامو سمد أبو سلمة وتومجنتا وهو أول بيت هاجر في سبيل الله shine farkon gidan da ya hijira don Allah tana zaune sai manzo sama ya ce zai aure ta kaga manzo sama kuma ya fi me ya fi Abu Salama ba za ka hada ba to amma daga cikin sai ita ta ji nauyin ta auri manzo Allah sallallahu ta wasallam farko tana da shekaru tana da yara har guda hudu sannan kuma tana da kishi ta je ta takura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gidanta a gidansa manzo Allah sallallahu alaihi shekaru ba matsalan sa bane matarsa ta farko ma ta fi shekaru sannan ƴaƴanki zan rike su kaman ƴaƴana kike kishi kuma zan biki addu'a Allah ya yi miki shi manzo Allah sallallahu ya mata addu'a Allah ya yi mata kishi amma kishin bai tafi duka ba domin ita nata ya wuce na al'ada ne na al'adan aka yi addu'a Allah ya dauke shi kuma ba gaba ɗaya ba shi yasa wata ranta maza sama an tafi an yi wata tafiya ranan kwanan ta ke manta je shiga ɗakin matarsa Safiya Safiya bintu Huyay me umma Salama ta faɗa tare nuna ranta ya ɓaci tace yanzu ranan kwanan na zaka shiga ɗakin irbe Ka kaga wannan kishi ne zai sa matar manzo da ta sama fata ƴar irbe hude manzo da nuna ɓacin ransa daga baya ta gano ta yi kuskure ɗauki za su ma nema mata kafara ko yar bai hujjan ne asali don abinnan ribato ta ne a abinnan a yakin banu ƙuraiza amma ka gaya mutum wannan ka bai kamata ba aisha radiyallahu anha tana da kishi tana tana da kishi har tana yi wa sauran matan alfahari cewa ita kadai ne manzala sama ya aure ta budurwa dukkanin ku zawarori ne aka aure ku ko ce bazawara ne ni ne kawai in ji Aisha aka aure ni budurwa ta dinga alfahari da wannan amma dukan su za sa iya ba ta amsa sai mace guda ɗaya ita ce Zainab binti Jahsh ita ce mata eh haka ne amma kuma dukkanin ku ko iyayen ku ne ku suka aurar da ku wa manzon Allah sassa ni kuma aure na ubangiji ta'ala ne ya daura shi daga saman samman bakwai ولما قضى زيد منها وترا زوجناكها daga sama aka daura auren ta ka ce ga mata to duka wannan kishi ne kishi duk da yadda manzo sama yake son Aisha amma kishi yakan sa Aisha ta fushi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma al-Bukhari ya kawo hadisi a babul ghaira ghairatin nisa kishin mata wata nan sai ke fushi sai manzo sama sai ya ce na ni fa Aisha ina ganewa in kin yi fushi da ni ko kuma baki fushi da ni ba ina ganewa ita ya kake ganewa ina gane in kin fushi da ni in kin zo rantsuwa sai kike wa rabbi muhammadin na wa rabbi muhammad na rantse da ubangiji muhammadu wannan na yadda ana zaune lafiya kenan in ba ki fushi ba abuwan idan ba ki fushi ba ki rantse da ubangiji muhammadu wannan na san ana zaune lafiya ne in kuma kin yi fushi sai ki ce la wa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin ibrahim bara ta kira sunan manzo Allah ta sunan yace sai sai ce wallahi haka ne amma la ahjuru illa sabak Bana na kaurace wani abu ce sunan ka sunan ne kawai ba na faɗa in da fushi amma zuciyata tana tare da kai in ji Aisha ina ma duk mata haka suke irin kishin su in kin fushi da mijinki iya sunan ne ba za ki kira ba amma wata ta dinga daukan matakai kenan ta dinga daukan matakai ta tattaro makaman yaki. to amma sunan ne kawai zuciyan yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga inda za a ce misali in matar ta kai fushi da wani abu kuma za ta zo ta ce ba ni abu kaza ba ka kudin tafi ne ba tare da ta maka baban wani ko wani na ba to da mai sauki ne wannan amma wata malam masifa in kai magana ma ba a yi fushi ba za a kula ka ba a ce ba za a yi ba da sauransu to kaga wannan yayi muni wato kishi akwai kishi da yake zama hauka akwai kuma kishi na ɗabi'an mace duk kishin da zai zawo zagin miji da da ashar da walakanta miji ko walakanta kishiya ko ya zama gaba ina son shari ya samu kishiyanki ta wannan ya zama adawa hauka ne ba kishi ne. to da su dole mata su ji tsoron Allah su daina wannan Aisha radiyallahu anha kuma da al Bukhari ya kawo hadisi ita wallahi ban taba kishi akan wata mata ba kamar yadda ne kishi da Khadija kike duk mata wato ma'anansa duk matan manzala ta sama tana kishi da su amma ba wanda take kishi da ita kaman Khadija take kuma alhalin ban same ta a gidan manzala ta sama don bayan Khadija ta rasu da shekara uku manzala ta sama ya auro Aisha amma duk da haka tana kishi da eh, tana kishi da Khadija me yasa take saboda yawan ambaton Khadija da yake da yabon Khadija da yake sai dinga yabonta idan kanwata ta zo sai ta sallama sai manzala ya zabura saboda ya ji muryan Khadija to taran Aisha radiyallahu anha sai ta ce ya Rasulullah Allah ya baka mata abin nan wannan tsohuwar me zaka je ta wannan ta daga cikin tsofaffin Qurayshawa Allah ya canja maka wanda ta fita wato ita kenan Aisha manzo sai ta ce wallahi Allah bai canja min wanda ta fita ba to wannan wanda ta resu fa a ce matarka da tare su matarka tana kishi da ita kaga wannan ƙarshen kishi kenan to amma tun da Aisha radiyallahu anha ta yi wannan dole ka ba mata ka uzuri mace ba ta son ka zo kana yabon kishiyarta a gabanta ko da ko kare buɗe kishiyan ko da tare su da tana idan suna tare amma wannan kishi ne ba wani abu bane ba ba ta bare daga hankali ba to saboda haka Aisha radiyallahu anha ta yi tunda ta yi akwai matan da ba za ta yi ba to amma matan maza su ba kishin hauka su kai ba kishi ne na hankali suka yi suna suna damuwa suna haɗe masa baki ma wani lokacin amma ba za su ɗaga masa hankali ba ya taɓa ƙaurace musu saboda sun haɗe masa baki wata guda kwana ashirin da tara ya dawo a ce ta ce a koma kaci wata za ka yi ka shigo sauran kwana ɗaya sai ce a aya akwai wata mai yin kwana ashirin da tara manzala sa kuma inda za ka gane matsayin mace malam wallahi mata suna da matsayi duk matsayinka in ka auro mace komin karancin shekarun ta zama sarka ah, Aisha ba ai shekara tare ya aure ta ba lokaci yana shekara nawa shekara hamsin da uku amma ka duba yadda suke rayuwa ya ɗauke ta kaman sa'asa kaman sa'asa za ta iya gaya masa magana da wani bai isa ba cikin sabon sa sai dai ka sun koyar da kai ba kai zama to haka nan kai ma komin sarautanka komin mukaminka komin iliminka komin abin nan kuɗinka matar ka yarinya karama da ka auro sa'an yarka ko kanwan yarka za ka yi magana ta ce maka ba haka ba ne. za ta iya nuna maka fushinta za ta nuna maka ba daidai kake ba kuskure ne kaza kaza ana ba ne saboda mai saboda mace abokiyar rayuwa ce in wata ran ka zama uba to wata ran kuma dole ka zama aboki wata ran ma ka zama yaro a gabanta ko wawa a gabanta ta yi maka wayo ka dauke ka wawa kuma ka yadda cewa kai wawan ne a tafi hakan din don a zauna lafiya kuma duk wanda bai iya wannan ba wallahi ba zai zauna lafiya da iyalinsa ba ka san ƙarya ta maka tunda ba zai ƙaryan ba za ta gina wani ƙarna ba sai ka yadda hakan din a tafiya ka san ta dauke ka wawa ne ta son ta maka wayo sai ka yadda ta maka wayon sai ka din shikenan ka tafi a matsayin wawa din a tafi a haka a haka za a zauna lafiya da su idan abin zai jawo wani ɓarna ne to wannan kuma ba za ka yadda ba to shi wannan kishi yana da yana da illoli da yawa musamman kuma idan yayi yawa akwai matsaloli da yake da shi wanda shine ya kamata mata su ji tsoron Allah su kula da wa'annan matsalolin su rage kishi eh akwai kishi mai kyau wanda za a yi shi murmushi kawai za ka yi shi kenan ka tafi in ka dawo za ka samu ya lafa amma akwai mummunan kishin da yana haifar da abubuwa munana to irin wannan mummunan kishin yana da illoli ya kamata mata su sani kuma mu ma mu sani domin mu yi maganin wannan abu a gurguje daga cikin miskilonin kishi akwai rarraba tsakanin ya'ya ya'yanka ne dukkanin su kai ka haife su kuma kana son su amma sai mace zama 'ya'yanta kawai take so saboda kishi ba ta son ya'yan kishi kuma alhalin 'ya'yan mijinta ne to wannan idan kareba idan aka riba kansu sai ya zama sun tashi 'yan uwan juna ne amma suna gaba da juna kuma babu wanda zai taimaki dan uwansa da wannan zai zama mai kuɗi zai taimaki ɗayan ba in wanda ya zama gwamna wannan ba abin da zai samu ga yi illa kuma a je a dawo idan kika yi kishi din baki damu da ƴaƴan kishiyanki ba sai Allah ta'ala ya zo ya ɗaukaka yaran kishiyanki ne sai su dinga tuna irin cutar da su da kika yi ba kya ba su abinci ba kya kula da tsaftan su kun walakanta su su ma ba za su miki abin da ya kamata ma sai zama a lokacin ko baban ya rasu kila babu baban kin kishi da damuwa to abin da ya wajaba shine kishi kada ya sa mata su dinga riba tsakanin yan uwansu kuma kai ma tsakanin ƴaƴansu kuma kai ma uba dole ka dage ka ce baka yadda da wannan ba dukkanin su ƴaƴana ne ko kuma dukkanin ku iyayen su sannan abu na biyu shine kishi yana daga hankalin wato miji kaga ya kasa samun kwanciyar hankali idan Allah ya jarabe ka da mace mai kishi mai tsanani to ba za ka ji daɗin gidanka ba ko kuma ya zama duka suna da kishi ba da kwanciyar hankali baka da nitsuwa in ka zo gidanka za ka samu ana faɗa ana da kuwa Zaka samu duk kowace ranta a ɓace shi kenan sai zama kullum kana cikin damuwa kai ya za a yi gidanka a zauna lafiya wannan sai ya hana maka jin daɗin rayuwa kaga matanka sun cutar da ke sun cutar da kai ke mai wannan kishi mai tsananin ki sani ba kishiyar ki kawai kike cutarwa ba har miki naki kina cutar da shi su da cewa dai kina cewa ya miki laifi tun da ya kawo miki kishiya amma Allah ta'ala ne ya halatta cewa ya miki kishiyan. yanzu kina fushi da hukuncin Allah ne subhanahu wataala ba da mijinki ba kuma za ka samu babanta matansa uku ko hudu amma in ta zo sai ta zauna ta ce ba ta yadda mata kishiya ba wannan kuskure ne to don ki daga mijinki hankali wani albarka da ki samu dole ki dace da masa ki masa ladabi da biyayya wannan shine aljannan ki ta wannan hanyar da ki samu aljanna abu na uku shine yana sa adawa a tsakanin surkunaye idan wannan Kaɗan duk wacce take da kishi tana da korafi za ta yi ta faɗi abin da ba a mata ba mata ce an faɗa ko kai mijin nata kayi kaza kayi kaza kuma ƙarya ne wasu suke yi ko ita ta yi kaza sai ka ba a jituwa tsakanin wayannan surkunayen da nan ko ne suna yi su wato kishi maimakon a samu zumunci mai ƙarfi, wanda za a samu taimakekeniya a tsakanin wato surkunayen sannan kuma yana na hudu yana sa miji ya karanta taimakon iyalansa ko kuma kyautata musu wani abun sai kayan niyan ka yi shi don suka ɓata maka da sai ka fasa kawai za ka nuna kishi cikin sai ka fasa yin sa kana da halin yi saboda mace in tana daɗaɗa maka ne za ka mata dukkan abun da take so idan kana daɗaɗa mata za ta maka dukkan abun da take so in aka rasa wannan sai ka kula saboda haka ki yana sa kina asaran abubuwa da yawa a wajen mijinki da kin kire kishin na a gefe ko da kina jin sa a zuciyarka ke bayyana shi ki kyautata masa kake da mata don yana son ta ne ya auro ta kamar yadda yana son ki ne ya auro ki ƴaƴanta kuma ƴaƴansa yana son su kamar yadda yake son ƴaƴanki don in bai so su haka ba bai bai musu adalci ba Allah sai ya tambaye ki ranar alkiyama duk lokacin da ka zauna lafiya da kishiyarki kika kula da ƴaƴan kishiyanki to wannan yana data da mijin kirai kuma zai miki dukkan abin da kike bukata amma idan ba a yi haka ba ba lallai za a samu tashin hankali wanda zai hana ku zai dinga kula da ke ba sannan abu na biyar wato kishi yana cutar da tattalin arziki miji yana cutar da tattalin arzikinsa ta bangarori guda biyu Bangare na farko wajen neman ma hankalinka a tashi ka je gaban sana'anka duk hankalinka yana gida kwastoma zai zo ya wuce ma baka san ya zo ya wuce ma wani zai yana maka magana ma hankalinka na wani ko kana faɗan wani abu daban baka da fara'a irin na 'yan kasuwa ko na masu sana'a ina wani zai zo ya kawo maka wani aiki ko kuma ya zo ya sayi kayanka kaga tashin hankalin ya cutar da tattalin arzikinka sannan bangare na biyu idan ka kawo abun saboda kishi za su iya walakanta shi wannan ta walakanta wannan abincin wannan an jefar da wannan abincin gashi nan yana zubewa ko awaki na ci wai tun da ba ita ne da girkin ba ba ita ta yi shanyan ba wai ba za ta kori awakin ba sai wata ta kora Allah Allah take awakin su cinye abincin tas idan mai gidan ya zo ya kama ta da fada ita dai aibinta take nema haka nan kayan cikinin nan yana lalacewa ba za ta magana ai wanci ne ta ajiye sai an zo ana cewa ya aka aka wata sai ai wance ne wannan mata wance ce to kaga an cutar da tattalin arzikinka ya kamata mata su ji tsoron Allah sannan abu na shida yana gadar da ciwon zuciya ciwon zuciya da sauran cututtuka ma idan kishin ya yawa sai sa mata ciwon zuciya ko ya sa mata hawan jini ko wani zazzabi ya lullube ta zaka zama kullum ba ta da lafiya saboda kishi duk lokacin da ya motsa sai ta tara kanta tunani sai wani ciwo sai taso don galibi cututtuka damuwa ne yake taso da su sai zama fa ita ta cutu kuma kai ma kullum kana ɗawainiyar asibiti kana sayan magani ka je nan ka je to ina daɗin rayuwar ta cikin cutar da kanki amma in ta ne ta kwantar da hankalinta duk na abubuwan sai su dafa to don kina son ki samu lafiya ki tare kishi a zuciyanki sannan kishi yana lalata tarbiyyan 'ya'ya. idan kishi mai tsanani ana zaune ba a jituwa a gidan tsakanin matan ko ma tsakanin mace da mijin domin suna cewa shi ne mai laifin shi ya kawo kullum rikici a gidan to wannan zai lalata tarbiyyar ƴaƴan maza da mata kuma ba za su zama masu tarbiyya ba za su zama masu faɗa za su zama marasa yin magana kuma idan Allah ya azurta ka da ƴaƴa mata suka koyi wannan kishin in ka je ka aurar da su wahala da su sha domin za su je su tsabbaka a gidan mazajen su kina kuma shi wancan mijin hakurinsa ba irin naka bane ne kaga ka jawa ƴaƴanta wahala idan kai sakacin wannan abun ka jawa ƴaƴanka wahala saboda haka sai zama yara tarbiyyar su babu ita ba sa cin ba sa jin magana ko in suka ɗan fara wayo ma sai su ji ba sa son shiga gidan ma kwata-kwata saboda abin da suke jin babu kyau fada tsakanin mamar yaro da kishiyanta ko kuma baban ana gaya masa maganganu saboda kishi sai zama yaron yana ainihin zagaye-zagaye ya son shiga gidansa in ya fara gidansu in ya fara mallakan hankalinsa idan ko ya fara tafiya wani waje wasu za su iya zuwa su koce shi su je su lalata tarbiyansa za a koya yaro ashar da zage-zage da cin mutunci tun yana karami haka ya taso a gidansu ana yi wannan na zagin wannan wannan na cin mutuncin wannan an koya masa za a koya wa yaro mugunta so da adawan da ake bayyanawa a tsakanin kishiyoyi da sababin ainihin wato kishi mai tsanani wannan wannan dole ne don 'ya'yanki su yi tarbiyya ki sassauta wannan kishin kai ma ka ɗauki mataki na sassauta shi domin ka samu tarbiyyar yara abu na ƙarshe wanda ya fi muni shine kishi yana jawo a yanku gaba ɗaya ka sake matar kawai ka huta Me fi da ita a gida wallahi kishi ne da ita lokacin da bai ƙara aure ba suna zaune zaman lafiya ba mu taɓa jin su ba sai da ya mata kishiya ta tada hankalinta ta inda ta shiga ba ta ta fita ba ta tsaye da duniya ba ta zaune da ita ba ta yi nan ta buga nan dole ba yadda ka iya dole ka sake ta kawai to kuma wannan shine abin da ba a so a aure duk shari'a ta shari'anta shi amma idan yayi idan abu yayi zafi fa sai zama sakewan shi yafi zaman lafiya akan a cigaba da zama a haka to kuma kaga an zo wurin sai an sake ta kuma ta je ta tana dama yanzu waye ne mara mata ne zai aure ta duk inda ta shiga mai matan ne zai aure ta saboda haka wayannan illolin da makamantansu ya kamata mata su dinga dubawa su cire kishi a zuciyarsu. aure ƙara auren nan Allah ta'ala ne ya ce a ƙara kuma akwai fa'ida da ta sa da hikima da ta sa ya ce a ƙara ki tawakkali ga Allah mai tawakkali lai ko hasbu aure ibada ne samun lada kike shine hanyar shiga aljannan ki ki nemi aljannan ki ta hanyar zaman auren ki tare da hakuri da nuna zamantakewa mai kyau tsakanin ki da mijinki da kishoyin ki da kuma ƴaƴan kishoyin ki idan an tafi a haka to shikenan rayuwar aure za ta yi za ta yi albarka in an biya wa kishi kuma ƙarshen ta ma za ki je ki kashe ɗan kishiyanki ki zo ki na dama don tu wannan mun gani matan suka kashe ƴaƴan kishiyoyinsu saboda saboda kishi Allah ya sauke Kuna gani anan da mu tsaya muna addu'a Allah ta'ala ya sa albarka wa auren Allah ya bada zuciya ta gari Allah ya bada zaman lafiya mu amsa tamboyi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a wa malam godiya da fatan Allah madaukaki ya saka masa da alkhairi a kamar yadda na gaya muku tun a farko malam shakujin ne a harkar ilimi kuma mun ji karatuttukan da layu kaddaru bi saman karatuttukan da ba za a iya kimanta shi da kuɗi a ce za a biya ba ya ka iya fatan da zamu yi ko magana da zamu yi wa malam ko addu'a shine jazakallahu khaira a akwai tambayoyi masu tarin yawa to amma ganin cewa malam a gaje yake sannan kuma akwai karatu gobe insha Allah ta'ala za mu amsa tambayoyi biyu ko uku ne kadai daga ciki amma kamun nan za mu ba wa abu yasir dr hassan inuwa abdul hafiz ya yi bayani ya yi wa malam dale habin da wala Allah akwai taliki akan abin da malam ya faɗa cikin wasu matsalolin da ke tafiya cikin gari wanda zai ƙara wa malam wasu haske a lokacin da za a amsa wasu tambayoyin na alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu na farko dai dubi da lokaci ya ja ba wani talikin da zan yi a kan bayanan da malam ya faɗa <clears throat> saboda imamu shaukani an tambaye su cewa da ya sharhin fatul ba ya sharhin buhari sai ce lahijira ta ba da alfafi sai ce ibn hajar ya gama to don haka bai kamata a ce ya sake yin wani abu ba don haka duk wani bayanin da za a yi sai dai a bata wannan din babban abun da dai nake sake jaddadawa to akwai hafula gobe wanda za a yi a filin idi kuma malam zai halarta ya mana karatu kaga karatun da muke kallo da nesa da fita wanda muke ji da nesa da izinin Allah malam ya zo kuma wannan shine karo na farko muna fata nan gaba idan malam zai zo wanda muna da wannan niyya insha Allah ta'ala haduwan ba irin wannan ba don haka muna gode wa malam da zuwan da yi da hakurin da yi da mu yadda ya same mu a wannan guri matasa kuma da su kokari su kai wannan tunani wannan ba karamin ci gaba ba ne yana nuna kiblan matasan hon wajen sunna muna yaban ku da wannan Allah saka muku da alkhairi to don haka ba tare da bata lokaci ba za mu nemi malami an sa mana tambayoyi saboda wannan matsaloli ne wanda mutane suke fama da shi Allah ya taimake mu السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته tambaya ta ita ce idan mutum mahaifinsa ya saki mahaifiyarsa sannan kuma yake zai yi wa mahaifin aure sai mahaifiyar ta ce za ta tsine masa shin zai bari ko kuma zai yi auren بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tun kafin na zo da malasa ya ce muka tattauna da shi ya ce ga abin da ya kamata a yi magana a kansa ya to don zo dai na ɗan jaddaba amma kai za ka yi taliki saboda haka inda zai magana zai fito da wasu abubuwan da ni ilimi na bai kai su ba kuma tunani na bai kai su ba da la san yaya na ne a ilimi yawa kafin je jami'ar madina shi ya riga ya gama ma na same shi a madina amma ya riga ya gama jami'ar musulunci ta madina ko da haka shi malaminmu ne yana daga cikin magabatan mu wanda suka riga mu yin karatu a jami'ar musulunci ta madina kuma kasancewansa a garin nan babban abun farin ciki ne kuma sai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi akwai shekarun bayan muka je wani ƙauye muka je da'awa muka tsallaka wannan kwarin muka tafi muka je muka yi wa'azi a wajen da na dawo sai na kira malazan da malazan ai ko kun kwashe da a wannan gaba daya mu muna cikin gari kawai fanka na fifita mu da AC da sauransu a sai cikin ƙauyukan nan cin ne wato ainihin wurin da'awa ɗin to kaga malazan ba ya takaita iya cikin garin Hong Kong yana zuwa wasu ƙauyuka yana yin wa'azi ni a fahimta na kamar yadda na gaya masa tun wancan shekarun ya fi ni ƙoƙari ya fi ni ƙoƙari wanda zai je shiga nan ya shiga nan ya je wannan garin ya fi ƙoƙari akan mutumin da yana maraya kawai yana cikin birni kanka na fifita tashi da sauransu yana hawa kan kwanta to wannan ai akwai ɗan daɗi daɗi a cikin a cikin aikinsa so Allah ya saka masa da alkhairi kokarin da yake ya fi na tsakanin da Allah Ah, sannan tambayan da aka yi kan mutumin da mahaifinsa ya sake mahaifiyarsa kuma bayi da halin da zai yi aure ya ce ɗan ya masa aure sai mahaifiyar kuma ta ce idan ya mata idan ya masa za ta tsine masa yanzu ya zai zai auren ne ko bai zai auren ba zai yi auren kuma wajibinsa ne ya auren ai ciyar da mahaifi umarni ne na ubangiji subhanahu wata'ala da aka ya shafi umarnin mahaifiya su mahaifan wa ce a musu biyayya Allah ta'ala ne ce a musu da kuma yace a musun ya ware ka yi wa wannan banda wannan ne kaga wani yana daga cikin biyayyan da za ka yi wa babanka ne na wajibi to sai ta ce ba za ka yi ba saboda fushi da kai da babanka to fushin da ta yi da babanka ya ɗauke haƙƙin da Allah ta'ala ya tsora maka na mahaifinka ne ki ɗauke ma da aka dole ka ne ka je kai kuma ko ta tsine maka wannan tsinuwan ba inda za ta je tsinuwan kan Allah ne bai karbanta ta ko to umarnin Allah ka bi ya za ka bi umarnin Allah kuma Allah ya ta tsinuwan tsinuwan ta same ka ba ta same ka ma so duk matan da ta yi haka ko mahaifiyar da ta yi haka tana bukatan wa'azi ne a zo a gamsar da ita in akwai da za a yi sulhu ta koma gidan babansa shikenan wannan shi ya fi idan ya gagara fa babu yanda ya iya dole ba zan sa aure kuma a gaya mata cewa wannan umarni ne na Allah haƙƙi ne wajibi a kansa na mahaifinsa kuma idan ta ce za ta tsine masa bata masa adalci ba don ba za ta bar umarnin Allah ta bi umarninsa kuma tsinuwan ba za ta kama shi ba tana buƙatan a mata wa'azi a fahimtar da ita wannan amma dole sa ne ya yi masa auren kamar yadda dole sa ne ba shi abinci na'am mai tambaya ta biyu yana cewa malam muna malalai marhabin da zuwa tambaya ta ko neman shawara da mutumin da ya daɗe bai yi auren ba kuma yanzu ya ji wa'azi yana son ya yi kare to ya zai yi wato wanda ya daɗe bai kara ba ke nan, a yanda zai shi ne ya kara ai ba gudu ba ja da ba ai yawa to da haka ko da ka daɗe ba ka karan ba yana da kyau ka karan amma fa ka kara haƙuri bayan ka kara auren ka kara haƙuri akan haƙurin da kake da shi wannan da zai sa auren ya ɗore. amma kan matsalolin da zaka samu suna da yawa lokacin kare su kawai don da yawa kuma sun yi sun yi auren sun sa matsalolin amma sun tinkari matsalolin har sun yaƙi matsalolin sun kuma suna nan suna tare da matansu gaba daya dole ne ka zama jarumi in ka zama jarumi shikenan za ka sha wahalan kam amma kuma abin zai wuce ina gaya maka wannan to kuma ka ci gaba da zama a haka ba za ka yi ba ba za ka yi ba kaga zai bi ka a haka to ƙarin auren shi fi muhimmanci kuma shi ya fi ma daraja ko da a wajen 'ya'yanka ne ba faɗi wannan ba yanzu idan kana da 'ya'ya mata matar ka ɗaya sai ka ga wani yana tsoron auren auren matarka ai 'ya'yanka zama yana ganin da su kishi amma idan matanka biyu ne uku hudu sai ka ga kowa ba zai damu ba kishi ya mata ma ta tashi ta samu kishiyoyi a gidansu to shawaran da zan baka kai ko da shekara talatin kai talatin ka ƙara ni na ga wanda ya talatin din ya ƙara masu ashirin da biyar ashirin wannan suna da yawa akwai da talatin kuma ya ƙara to yana babban matsalan da yin baka mai da hankali ba za ta haɗa kai da 'ya'yanka ne da 'ya'yankan gaba ɗaya su zo su goyi bayan ta amma in ka iya inda za ka tafiyar da abubuwan dole su da gaba za su dawo ka ko da haka za ka zama mai hikima ka zama kuma mai nasiha da sauransu da jaruntaka a mai tambaya na gaba yana cewa Allah gafarta malam ka yi bayani kaman ƙarin aure na ƙara arziki kenan hadisin da yake idan talauci ya dami mutum ya ƙara auren nan ya inganta to ai wani ne zo ya ce shi fakiri ne aka ce ƙara aure ko ya zage da shi fakiri ka ce ƙara aure to wani hadisin duk da ai mal hasan ne kamata ya amsa wannan tambayar mu mal hadisin ya inganta ne sai bayani fikihun hunsa to mal hasan ya ce inganta ba duk malamin hadisi ne Yau na amsa wannan tambayan a gabansa na yi shishigi. Hadisi bai inganta ba, amma ma'anansa mai kyau ne. Fikiwul hadisi, yanzu ko zan shiga ma'anan hadisi. Ma'anansa mai kyau ne. Ma'anansa don abin da ya samu kace ma'anansa mai kyau ne don ya tashi ɗan alkur'ani. In ya kunu fuqara yughnihumullahu min fadli. kuma sai na Abubakar ya tabbatar da ma'anan ayan cewa lalle aure yana ƙara arziki haka Abdullahi bin Mas'ud sai wannan hadisin ya nuna cewa ka ƙara aure zaka ƙara arziki ba shine ma'anan hadisin ba to isinadin sakin bai inganta ba cewa isan ta faru amma cewa aure yana ƙara arziki wannan ya to da haka wannan ba zai rushe rashin ingantan hadisin ba zai rushe fitar ma'anan ba na'am yake cewa malam tambaya ta ta ce me hukunci matar da take zagin mijinta eh, wannan ai ba mata ta kai ne kaga wannan irin azuzukan da ake ake son aiki na zamantakewan aure wanda kuma ana yin su kullum duk inda za a yi walima ne za ka ga ana maganan haƙƙin miji akan mata haƙƙin mata akan miji so matan da aka wajabta mata kai mijinta da da biyayya ta girmama shi ta daraja shi wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf lir rijali alaihinna daraja Allah ya ce mazan suna da daraja akan su kuma qawwamuna ala nisa kuna ne akan su kuma aka umarce su su yi ladabi har manzo sun ya ce lokana kana yasluhu li rajulin an su li rajulin lokana kana yasluhu li basharin an yasjud li basharin la amartu al mar'ata an tasjud li zawjiha min idami haqqihi alayha da zai umarci ne wani sujjada da umarci mace ta yi mijinta sujjada saboda girman haƙƙin miji akan mata kaga sujjada shine karshen ladabi kenan wannan Allah ne ake koshi amma duk abin da bai kai shi ba mace za ta yi shi to wanda aka ce ki girmama shi ki daraja shi kuma aka ce sai kin masa biyayya zaki shiga aljanna idza sallat almar'atu khamsaha wa sama shahraha wa ata'at ba'laha dakhala aljannata rabbiha in tai salla biyar ki azumin ramadan ta yau miki biyar za ta shiga aljanna kuma wannan miji ne zaki zaki zaka zaki zaki zage shi inda zagi miji hadari babu wani mai haƙƙi sama da mijinki iyayenki kafin ki miji babu wani mai haƙƙi sama da su a kanki amma da zaran kin yi aure kuma to haƙƙin miji kuma ya fi na iyaye don da iyayen gida su aika su ce zo muna son ganin ki a gida dole sai kin nemi izinin mijinki idan mijin yake ba za ki je ba ba ki fita ki je ba in kin fita kin aikata haramun dole ki ki zauna ba za ki ce ai iyaye na ne a'a wannan kan. Eh, suna da daraja Darajansu ya fi na mijinki a wurinki amma haƙƙi kuma na miji fi, don ku bambance wannan fa Eh, darajar iyaye ka san daga haƙin daga Allah sai sai iyaye to akwai bambancin daraja da kuma bambancin haƙi yanzu idan kina karkashin mijinki kina karkashin da sa ne amma kuma iyayenki tabbas suna da daraja sun zuwan zuwanki duniya sun rene ki sun tarbiyyantar da shi wannan darajar ta fi ta mijinki to wannan mai wannan matsayin shine wanda zaki zo kina zagin sa a duk matan da take zagin mijinta ba mai tarbiya ba ne ake son a samu mata masu tarbiya in za a aura ko a musu tarbiyan a gida wannan abin da kika yi kuma za ki ga sa. Allah ta'ala bai zai kyale ki ba domin kin ciwa mijinki mutunci kina son albarkar rayuwa da mutunci a rayuwa shine ki girma mijinki ki daraja shi Allah ya sauke assalamu alaikum malam bayanin da kai kenan yana nuna cewa mai ilimi idan yana da mace ɗaya ba zai iya sulhun mai mata uku ba eh haka nake nufi ba zai iya sulhun mai mata uku ɗari bisa ɗari ba ba zai iya sulhun mai mata biyu ɗari bisa ɗari ba sai dai ya jajjaba wato tare sa gaba ɗaya gara a ɗan samu eh, zai ɗan iya yin ƙoƙarinsa kuma a ɗan samu jituwa ɗin amma da yana da mata biyu to da nan ne zai gano bakin zarin da an zo an fara bayani ya sani ranar nan ina ga shekaran jiya ne nake gaya wani na manta waye ne ce wala akwai sulhu da yawa da ne lokacin ina da mata ɗaya inda a ce lokacin ina da mata biyu ba zan yi wannan sulhun a ba da a yanzu ne zan warware shi in sake wani sulhun daban yanzu da ne mata biyu na ƙara samun ilimi saboda ba ilimi na takarda kawai ba dole akwai ilimi na mu'amala da gobe a ah, to me yasa tsofaffi suke da wani basiran da kai baka da shi saboda ai shekaru ne sun jarraba abubuwa da yawa sun jarraba abubuwa yau da gobe sai kaga sun fita hakuri abin da kai ba za ka yi hakuri ba sai kaga su sun yi to akwai abin da su suka jarraba suka gani ne kai baka jarraba wannan abun ba saboda shekaru ta jirba to mai mata biyu ai ya fi ka ta jirba na aure ya fi ka jarraba abubuwa a zamantakewa na aure mai mata uku ya fi mai mata mai mata hudu haka so da akwai abin da ya sani wanda baka sani ba shi yasa komin ilimin mutum ba wai ba zai yi muni zai yi in kaga ya fi wanda wato yake da mai mace ɗaya ya fi wanda yake da mata biyu sulhu iya sulhu to shi mai mata biyu ne sakaci bai koyi darussan da ake koya na zama da mata biyu ba shi yasa mai mace ɗayan shi kuma ya je a ɗanyi ɗan karance karancensa sai zo kaga sai kaga an ɗan sai ta awuwan amma akwai abin da ba a littafi ake sa ma practical ne ake sa so da ka sai kai mata biyun da ka sani in uku ne sai kayi ukun da ka gani, in hudu ne sai kayi hudun da ka gani. tun ba da mata nake sulhun aure kuma wallahi akwai sulhun da na yi shi wanda ba ni da mata har yanzu haushin sulhun ma nake ji wallahi tallahi tun ba haka ya kamata na yi ji ba ba zan wai na karatu a Madina na zo hutu ni dan wani ne matarsa suka kawo ƙara ƙaran sauri na kawai sai na goyi bayan su dinga kafa dalili da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga baya na gane fa a sai ba haka abin yake ba na gano ma mene manufar me yasa ma suka kawo mini ƙaran ma inda yanzu ne aka sake kamin zan warware wancan sulhun in tabbatar da wanda mijin mijin sun ya fi su gaskiya amma na bashi rashin gaskiya kuma ya yadda kuma dan uwana ne ya fi ni amma ya yadda da wannan sulhu din amma inda yanzu ne wallahi tallahi canja shi zan akai ba da mata ne lokacin shi yasa ban gano wasu abubuwan ba sai ka nan mai mata daya kake za ka yi sulhu nan mai mata biyu shi ma akwai abin da ba ga amma an rasa me yi sai kai sai ka yi mana ai ko mara matan ma zai dan jidda bai Allah ya saka da alkhairi tambaya ta kusa da karshe yake cewa malam to me matsayin mutumin da kuma zai ta tara matan amma baya daukan dawainiyar su hata wa zalumi matsayin sa mana ai duk wanda ya haka ko mace ce ma ya aura ba zai ba ta hakin ta bai saboda haka maganan ciyarwa kuma ba maganan mata da yawa ko mace ce bane idan mutum dama azzalumi ne ko mace ɗaya ma zai iya zaunar da ita zalunce ta kai galibi ma wanda ake kawo mana su wanda su suke kawo matan suke kawo su babu abinci ba su fara su galibi masu mata ɗaya ne galibin su ba wai mata biyu koko ai mai mata biyu kan yana da himma yana da himma tun da ya aure har ya himma ya ƙara wani auren yana da himman ne ma ne yayi Sai ya rike matansa Allah zai taimake shi to amma wanda kaga yana da mata biyu uku hudu ya watsar da su yana abun nan insa ko mace ɗaya ne ma zai watsar da ita saboda haka wannan rago ne zalumi ne mutum ya zauna ya miƙe kafa wai matansa ne suke ciki ne shi ba zai nema ba da ƙarfinsa da komai su suke sayan sabulu su suke wa su to abin da ya kamata kaga wannan ruguntaka ne kuma ina za ka iya jagorantar matan abin da ya sa fa namiji ya zama shugaba a gidansa fa saboda shi ne mai ciyarwa da tufatarwa da magani da komai duk bukatun gidan yana kansa daukan ɗawainiyar da kake fashe ya baka shugabancin amma aka cire shi ai baka cancanci ka zama shugaban ba in dai baka daukan ɗawainiyar su kuma ba matar ka ba yau ko wasu jama'a ne ka zo ka ɗauki nauyin su kana kula da rayuwar su makarantar su menene ai zaka shugabance su ko ba a naɗa ka shugaba ba abin da ka faɗa za su za su girmama ka su daraja ka to haka matanka to sai ka zo kai watsi da su ba shi kenan duk mara su watsi da kai ba ina za ka samu biyayyansu ba za ka samu ba to wannan ba wai yawan aure ne yake kawo wannan ba daga mutum ne to amma idan baka da halin yake mata biyu ni ban ce maka ka je kai mata biyu ba sai ga za ka iya ne ba sai ka tara kuɗin ba a'a himman ka na nema ya kai ka iya nemo abincin da mata biyu za su ci ka je ka ƙara aure ba sai ka tara ba Allah ne mai kawo arziki himman ka na nema ya kai ka rike mata uku ka je ka aura himmanka na nema ya kai ka rike mata hudu ka je ka aure mata hudu so masu cewa wai a ah, ai talaka kar ya ƙara aure ba wani ya fito ba yana babatu shekarun ba wai talaka wai ba zai ƙara aure ba a da a sa doka to kai kake azurta shi ne yanzu wanda ya zo wajen manzala sassalama yana zaune wata mata ba ta zo ta ce wa haftuka siya na ba ka na ba manzala ya kalle ta ya gabata masa ba wani miskini ya tashi ya ce ka aura mini ita ya rasulallah sai manzo sama ya ce to je ka nemo sadaki ya ya bai samu sadaki ba ya dawo bai samu ba ya ce sai dai wannan zani na sai ce to wannan zani na ka in ka bata ai ka zaka tafi tsirara ne in kuma ka daura shi ai baka bata sadaki ba sai ita eh, mai zo don khatama min hadini je ka nemo ko da ne na karfe wanda kima sa bai wuce naira biyu ba wallahi ya kasa samu bai manta ba an ba sa aure ne sai aka ce mai kadi ce na qur'ani yace na ce sura kaza da kaza sai ki zawwashtuka habima ma aka min alqur'an Ku je ka karantar da ita wannan surorin shine ka don Allah yana da sisi amma manzon sama ya ce a ah, tunda baka da kokowa ai ba za ka iya rike ta ba kaza a ai bai da shi a yanzu amma zai iya fita ya nemo kuma gobe ya zo ya kawo mata ta ci abinci shikenan zai iya rike mata kenan ko ba sai ka tara kuɗi ko kai menene za ka za abun nan masu wai a ah, ka tara mata da waniyan ta yawa sai Allah ya je ya jabe ka da talauci mata ɗaya ma ka kasa rike ta ba wai maganin yawan mata ne ko yabu ba in kana da himman da zaka iya nema ka biya musu bukatunsu sai ke gurgudun ƙarfinka wallahi ka aura ko guda nawa ne alheri ne in ka je ka samu ƴaƴa wallahi a haka kanka an kara ɗanka ya girma sai zo ya ɗauki nauyinka gaba ɗaya da kai da matan gaba ɗaya duka gidan naka don baka san wace ce za ta aura maka ƴaƴa masu albarka ba a cikinsu ba za ta haifa maka Ba baka san wace ce za ta haifa maka mata masu albarka ba a ciki ko ta farkon ko ta biyun ko ta ukun ko menene sai ga kawai ce wata ta cillo maka wani malam mai himma mai albarka sai zo ya rike ku gaba ɗayan ku ya kai ku makka ya rike ku ya ne ya gyara muku gida ya yi menene a cikin matan ka aka samu wannan A ta kishiyon sai su dinga alfahari da shi ɗanmu ne ɗanmu ne ana alana alfahari da shi ya ga ana ya zama banza ɗin bai zama wani abu ba ne ya zama gwamna mana ka gani ko wani minista ko kwamishina ko zama mai kuɗi so malam maganan wai cewa a wai ai in ka tara sun ma ba za ka iya rike su ba zama masu cewa wai ka tara yawan ya'ya kai ba za ka iya rike su ba wannan duk jahiliya ne fa zamanin jahiliya sun ne ba sa son ya'ya mata suna kawo talauci wa ga maka ya'ya arziki suke kawa kai kake azurta kanka ne ubangiji ta ce nanu narzuquhum wa iyyakum muke azurta ku da su sai ka tara ƴaƴan maimakon arzikin ya zo musu ta hannunsu sai Allah ya turo arzikin ta hannunka sai zama kana iya rike su ka saya musu riga ka saya musu abinci ka biya musu kuɗin makaranta arzikin ne yake biyowa ta hannunka ba naka ne tsaye bane naka da nasu ne Allah ya baka ila inda baka da matan ba za ka samu wannan arzikin ba sai tawakkali ga Allah malam sai na wani waswasi shedan Allah ya saka da alkhairi tambaya ta karshe ya dan yi bayanan da yawa amma dai kulasan tambayar ita ce malam mutum ne zai yi tafiya a ɗakin wanda take girki idan ya dawo girkinta ya wuce zai za a biya ta ne ko an wuce haka kuma idan su matan ne suka yi tafiya to wannan matsalan ana yawan tambaya a kanta amma zan ba ku mafita wato wanda suke da iskali su ne masu bin girki cewa wai duran da mace take girki to rannan ne ranan kwananta ko haka in ka dawo yanzu da za ka kwana a ɗakin ta ka tafi ita ne mai girki in ka sake dawowa ma ka samu tana girki itance inda ka je ka sake dawowa ma tana girki itance kaga wannan za ka dawo rikici tsakanin iyalanka cewa al'ada in ta tabbatar da wannan matan suka yadda ba matsala bane a shari'a don al'ada ta muhakkamatu al'ada abun hukuntawa ne amma abun da ya fi maka shine ka ɗauki ɗaya al'adan ita ma al'ada ne kai kwanakin kawai kake kirgawa idan kwana biyu kake musu sai ka kwana ɗaya a ɗakin ta sai kai tafiya to in ka dawo za ka mata ɗaya kwanan kai ka ta mata wannan kwanan za ta za ka yi tsawon ita ne mai girki kuma ita ba in kuma ka gama mata kwana ta ne sai ka tafi to in ka ga za ka shiga ɗakin kishiyarta ne tsawon ita ne mai girki ko ba ita ba in kwana ɗaya ake yi dama daga zainab sai hindu sai hafsatu to ka kwana a ɗakin hindu sai ka tafi to idan ka dawo ɗakin abun nan zainab za ka shiga ko da ko girkin hindu ne in ka gama kuma za ka tafi ɗakin hafsa ko da girkin wace ce kamar wanka da cikin girki kaga wannan ba za a zarge ka ba amma idan ka bi wannan al'adan kwanan sai wannan kai tafiya da ka dace da tsarin girkin wannan ka sake tafiya ka dawo wurin girkin ta ka sake to ba ba ka kwashe lafiya da iyalinka ba za su ce da gangan ne ba ka dawowa sai ka ne da girkin wance tunda ka san ranar girkin ta ne ka shiga zargi ko da ba da nufi kai ba amma idan ya zama na kirgawa kake kawai ka cika ta wannan ka tafi nan nan ba za ka tafi ba wanda zai zarge ka koda kwana nawa kai Mun fahimci wannan to sai ɗaya matsala ta gaban idan ta yi tafiya fa za a rama mata kwana ko ba za a rama mata ba ba za a rama mata ba me yasa ba za a rama mata ba saboda ita ta sarayar da hakinta ka fahimta shi in yayi tafiya ranan kwanan wannan to idan ya dawo sai ya mata wannan kwanan saboda me ai ba ita ta bar da wannan hakkin nata ba kai ne kai ne kai tafiya ko ta kai ka tafi da hakin to dole ka dawo da shi amma in ita ta yi tafiya ranan kwananta ya zado sai ta tafi a biki wani gari ko ko zumunci wani gari ko ni abu haka ko asibiti ko ma ne ko aikin haji sai ta kwana a talatin ko arba'in wannan ita ta sarayar da ta saboda wata buƙatanta maslahanta idan ta dawo ba za ka ya ba za ka rama mata wa'ancan kwanakin ba amma duran da ta dawa in ta wuce kwanakinta kwanakinta sun tattafi duran da ta dawa ɗakin ta za ka shiga duran da ta dawa ita ne da wannan ɗakin ita ne da wannan kwanan me yasa saboda ai ta farar da wasu ta da yawa kun fahimci wannan matsalan kuwa ko da ko misali yanzu kana yin kwana biyu ko wace mata matan ka uku ne shikenan sai ta tafi sai wata ɗaya wata dawo ba kai ta maimaita musu ba ai ran da zaka shiga ɗakin da bata nan ka shiga ɗakin wannan waccar ma ran da zaka shiga ɗakin da bata nan ka shiga ɗakin wannan to da ka zo <clears throat> wannan ka mata kwana biyun ta ka gama wannan sai ka kwana ɗaya kafin ka cika ta na biyun ce ma ta ta ukun sai ta dawo ka bar wannan kwana ɗayan ba za ka mata shi ba ka shiga ɗakin ka da ta dawo daga tafiyan nan in ta ce ah, baka cika min kwanaki na ba sai ka ce ah, to kai kwanakin ki kwanakin ta nawa ne na zo nan ne miki ai tana binki bashi ma inda za a lissafa kwanakinta kwanakinta da na shiga wurinki ai bashi za ta biki kaga wannan shine zaman lafiya in ka ɗauki wannan al'adan kuma ka tsora iyalinka a kai sun riga sun sani ba ka da rigima domin in kana ganin wannan an mata gata ai ita ma wata ran za ta yi tafiyan a mata gatan in ka yi tafiya ka dawo ɗakin wannan ka cika ta kwanan wannan ta jin haushi ai ran da ka mata kwana ɗaya idan ka dawo tafiya ka cika ta mata wannan kwanan za ta ji daɗi kaga ko ina zai iya faruwa to wannan in ka ɗauki wannan al'adan ka da rikici a tsakanin rabon kwana amma za ka samu duran da ya tafiya wai zai buga mana waya ya tambaya wai wani ɗaki zai shiga don shi fa abun yana wallahi ni fa abun yana rikitar da ni ba wallahi wani abun to yanzu ni ka zaya wani ɗaki zan shiga sai gaba ɗaya abun nan din ya rikice masa amma ka ɗauki wannan ƙa'idan shi kenan baka da matsala amma wanda ya ɗauki ƙa'ida na girkin ban ce ya laifi ba in al'adan garin haka ake yi amma ka sani kuma akwai rikici za a tume ka za a zarge ta idan ya maimaitu a wajen mace guda ɗaya za a ce da gangan ne kake wannan abun to don ka sama kanka lafiya sai kai tsarin da na gaya maka kuma duk wacce ta farar da kwanakinta ba za a biya ta ba in ta dawo amma kai in ta farar wata wata kwanakinta ko kwananta sai ka biya ta a ta ne ba za ka tafi gaba ba sai ka mata nata ko sai ka cikata mata nata in baka cikata ba Allah ya sa an gane to Allah ya sa kawo malam da alkhairi kuma da wannan muka zo ƙarshen wannan walima na ƙarshe dama shi ne ango ya zo wa malam godiya amma ya ba da sako yake a ba wa malam hakuri da sauran al'umma ba zai iya zuwa ya yi godiya ba ya ce domin yana cikin murna da farin ciki da ba zai misaltu ba ya ce zuwan malam walimarsa yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ya masa da ba zai manta ba ya ce don haka sun da yake wa malam zai iya zuwa ya tsaya a gaban malam ya ce wani abu ba sai dai ya ce wa malam Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya mai da shi da lafiya da sauran al'umman musulmi da suka haɗu a nan gabaki ɗaya sannan daga karshe shi kuma ina ganin zuwan malam ba ma wa shi ango ya zo ba ya zo wa masu mata da ɗaya ne da tsaraba domin kaka kana da hujjin da zaka kai gida ka ce ga wa'azin da malam yayi don haka ki saurara ki biyayya yanzu a nan duk wanda bai ƙara aure ba ko ba shi da hujja domin malam ya baka hujjoji da ayoyi da hadisai wanda ya kamata a ce kowa ya yi ƙarin aure da haka masu ɗaya sai su je biyu masu biyu su je uku masu uku kuma sai su je hudu wanda kuma ya tsaya da ɗaya to shi ya tsaya wa kansa hawan jini Allah madaukaki ya bashi lafiya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da Allah ya sa mu dace Allah ya ƙara wa kowa albarka Allah ya ƙara wurin albarka kuma idan ka je ka kai kasar kai rikici da matarka to ni fa ba laifi na ciki <laughs> saboda haka na faɗi gaskiya ne ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم برامتك أمنا وقنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا إن غفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين